masu kautata imani da ayyuka kafin su suna karɓar dukkan Allah ta'ala ya mutu da abubuwa na farin ciki da darajawa domin na aljanna abun karramawa ne daraja shi za a dinga yi aljanna za a tarbe shi a daraja shi ina cin aljanna ana daraja shi mala'iku suna cewa salamu alaikum bima sabartum fa ma uqbata suna musu sallama suna cewa kun ji daɗin ku kun samu wannan ni'ima saboda haƙurin da kuka yi a duniya na wajen bautan Allah subhanahu wa ta'ala ma da da kyakkyawan ƙarshe irin wannan to suna karɓar dukkan wannan nimomi na 'ya'yan itatuwa da abubuwa na sha da ini da sauransu wanda ubangiji ta ya daraja su da shi sannan kuma sun kasance kafin nan suna kyautata ayyukansu kenan bayan ka zama musulmi sai ka zama mai aiki kafin ka shiga aljanna innahum kanu qabla zalika muslimin sun kasance suna kyautata imaninsu da ayyuka su kafin su shiga aljanna idan aljanna to da suke kyautata ayyuka ne kamar yadda Allah ta'ala ke cewa na ladina ahsanu al-husna wa ziyada wadanda suka kyautata imaninsu da ayyukansu za a ba za a musu takayya da aljanna abin da yafi komi sannan kuma da ƙari shine gajin ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin aljanna Zama ubangiji ta ce zai ce wa ‘yan aljanna ku yi wa shagu bima a tsarafin fil ayyamin kariya doki ku sha sakamako ne na ayyukan da kuka yi a can kwanakin da suka shuɗe wato su ne kwanaki wato ainihin na duniya to da haka abin da ka shuka a nan duniya shi za ka girba a lafiya kamata dinu tudan kamar yadda kake yi haka za a yi maka kamar yadda kai abun kirki a nan duniya za ka za maka abin kirki a lahira ya kai abun za kuma ta za ka samu munan sakamako kama ta zaraɓu ta su kamar yadda kake shukawa haka za ka girba ba za ka shuka masara ka girbi gero ba ba za ka shuka wake ka tsinci abin ka ka tsinci abin a tarugu ba ko kuma ka tsinci wato abin nan ne eh, sunansa ya ba to da ka abin da ka shuka shi za ka girba to da ka in masara ka shuka ita za ka girma, in gero ne shi ne in dawa ne shi ne to haka nan in kai mai kyau za ka ga mai kyau a lafiya idan kai mummuna kuma mummuna za ka gani a lafiya الجزاء من جنس الأمل sakamako daga jinsin ayyuka ne shi yasa idan an yi hisabi ranar kiyama kowa aka ba shi takardunsa to bangi ta ya ce inna ma a hiya amalukum usiha lakum thumma wafiqu iyaka. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه Allah ta rafe ta wannan ayyukan ku ne da kiyaye na rubuta da cikin yanzu a gaban ku kuma zan cika muku sakamakon duk wanda ya samu alkhairi ya gode wa Allah wanda ya samu sharri kuma kishiyan alkhairi to kare da kowa sai kansa saboda haka kai ne ka kai wa kanka to idan mutum yayi mai kyau zai ga mai kyau shine ma'anan wannan innahum kanu qabla zalika muslimin sai kai ba ka kyauta da ayyukan ka to kai tsammanin aljanna amma kana kyauta da ayyukan ka ka ƙara himma kana tammata wa sarka aljanna Allah ta'ala ya ce kanu qalilan كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم To ga siffofin su ‘yan aljanna ɗin, Magiri ta halace, kanu kalilan minan laili ma ya kanu sun kasance kalilan kaɗan ne ma ma ƙwai ya da una suke bacci mina da yin zikiri yawanci sallah suke yawanci karatun alqur'ani suke yawanci zikiri da istighfar suke Kaɗan ne suke yin bacci da zikiri kanu qalilan min al-layli ma yahdaun tatajafa junubuhum عن المبادئ يدعون ربهم خوفا وطمعا وذاك sasannin su yana nisantar wurin wurin baccin su shimfudun su so da suna bauta Allah ta'ala suna ainihin sallah suna tsoron azabar Allah suna samari rahmar Allah to da haka kenan yan aljanna fa dagewa suke yi yasa manzon Allah ta sun haifi kowa kiyamar dare wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan laka aka ayyam asqa rabbuka maqaman mahmuda ko da haka ya fi kowa kiyamun daidai mai tsawo wanda har kafafuwansa suna kumbura suna fashewa saboda yana son matsayi a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala to kai ma idan kana son aljanna baka cika zama ba ga siffan yan aljanna kanu qalilan min al-layli ma ya'dun kadan ne suke bacci da dare ma'ana mafi yawan daren suna sallah ne kuma hadisi ya inganta maza ma ce afdalu salati ba'da al-fariba salatu al-layl sallan da tafi kowace daraja bayan sallan farilla shine sallan dare ita ce tafi lada sallan farilla ne kawai ya fita lada ya fita daraja Sana haka na hadisi ya inganta a na tirmizi maza su mana cewa ya ayyuhan nasu haka imu ta'ama wasu arhama wa afshu salama wa sallu bil layli wan nasu niyamun tadkhulu jannata bi salam ya ku mutane ku dinga ciyar da abinci fi sabilillah dabi a ce mai kyau alama ne na imani ku dinga sadar da zumunta dabi'a ce mai kyau alama ce ta albarkar rayuwa da kuma albarkar dukiya ku dinga yaɗa sallama alama ce ta imani sannan ku dinga sallah da jikiri a lokacin da mutane suke barci za ku shiga aljannan ubangijin ku da sallama wato da aminci kuna ka jin mai kiyama laili to zai shiga aljanna kuma aljannan ma yi aka tarwa aka tada da masu kiyamin laili don maza kama ya bada labari yace ina fil jannati la ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha a aljanna a kosu manya-manyan benaye gidajen sama na gida in kana baya kana waje kana gani ciki kana ciki kana gani waje to sai sabai suka ce to waɗannan gidaje ya rasu lalawa aka tana da wasu sai ce hadda Allah wa azza wa jalla liman hama at'ama wa aka yi kalama wa son bil wa nasu niyam Allah ya tanadi waɗannan gidaje na aljanna ga wanda yake ciyar da abinci ga wanda yake ɗan uwansa ganganu masu daɗi da kuma wanda yake tsalla da daidai a lokacin da mutane suke bacci wanda ita ce siffa ta bayin Allah na gari kanu qalilan min Ma ya ma yahja'un da yawa sallah suke a lokuta su na dare kadan ne ma suke bacci wa bil afhari ya yastaqilun wa bil afhari a lokacin sahur kuma wato ba ana nufin ka tashi za ka yi sahur lokacin daidai lokacin da ake sahur shine karshen dare kenan hum yastaqilun su suna neman gafara ne su ta kiyamun dare su ta kiyamun dare amma in sudutun dare ya yi wato saura kashi ɗaya ce shi da dare shi ne lokacin kabur wannan lokutan kuwa sai su ta istighfar asara kurwa asara kurwa asfara kulawa tumure aikin da suke kira to da haka kenan idan kai kiyamun dare ka ta gani to a ƙarshe kuma ne za ka yi na duk wanda ya samu rayuwarsa a irin wannan yanayi to ya ji daɗin rayuwa ibada da daidai da asuba da su ibari har ka fi da sallan asuba sannan a jiya sallan asuba da kai babu abin da ya kai wannan daɗi babu abin da ya kai wannan rabbanya kuma hadisi ya inganta a cikin sahih bukhari da muslim manzala ta sake ubangiji ta ala yana saukowa saman duniya lokacin da su sun dare na ƙarshe rage wato kashi ɗaya cikin uku na dare ya rage an ɗauki awa misali a ce takwas sauran awa hudu injirin awa tara ne a tsawo awa da sauran awa hudu to a wannan lokacin karfe uku karfe hudu ubangiji ta ala yana saukowa ya ce man ya tubu hal min sa'ibin a tubu alaihi shin akwai mai tuba ya karbi tubansa wa hal min mustaqim aka fi lahu akwai wanda yake neman gafara in gafarta masa wa hal min sa'ibin ko iya hoto lahu ko kuma yuza ko yau akwai wanda zai zo ya roƙe wani abu ya shi abu da ya roƙa hatta ta zo alfajar har ya ke so Allah Ta hala yana neman waye zai tuba ya karbi tubansa wa zai istighfari ya nema masa gafara wane ne wanda zai roƙe wani abu ya shi? wani abu ku gyara shi ma yana ɗauke min hankali me yake faruwa Zai daina taɓa tsotsi ɗin ok to saboda haka a dinga a dinga kiyamun laili a dinga istighfari kuma wato ainihin da rana abin nan da lokacin sahu, wannan kifa ce ta bayin Allah subhanahu wataala kuma istighfari yana gyara alakar dan adam da ubangiji subhanahu wataala wato in kana da laifuffuka ma da rana to da je ga lokacin istighfari ba wai an ce ka je kai mani ba za ka risa ba a matsayin ka na dan adam kullu bi adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun dukkan yan adam masu yin laifi ne amma wasu mafi alkhairi daga cikin masu laifin su ne masu kowa. to da rana ta ta yawo ka kalle ka kallace ka kai wasu abubuwa ne wanda ba su laifin to da daddare kuma bayan ka yi abu ne ka kai tsakin neman gafara ku gidi ta Allah kana ta yi sigifari kuma lokacin Allah yana neman masu sigifari shi ne kawai gari yanzu ka da laifi ko guda ta gobe ma ka yi haka jibi haka shi na rayuwar ta kai kan kullum kana wanka da sabulu kana wanke zunubanka kullum kana waye gari tsaye ga ibada ga yawan ibada kike nan ka zama cikin bayan Allah na gari to sannan istighfari bayan fa'idodin da yake da shi na gafarta zunubai da samun aljanna sannan istighfari yana ka walwalan zuciya wato kaji baka cikin damuwa da bakin ciki saboda ai galibi zunuban mu shi yake sa mu cikin matsaloli da don ka nemi gafaran Allah ta la ya maka shi kenan sai ka ji ka watsai sai eh, mumini kama yana zai samu nutsuwa ba isi ba ai ya kai yana laifi to da haka akwai wannan damuwar a zuciyarsa kayi wa Allah laifi amma kai wani ajabi na istighfari to sai ka ji kuma ka dan ji sanyi a zuciyarka kar ka rudu ka sai ka roba ka da abin da kai ba akwai abin da yi. kai sannan istighfari yana kawo arziki yana kawo 'ya'ya masu albarka kamar da zuwa cikin suratul nuh wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وذاك annabi no da mutane tsawazi ya ce ku nemi gafara kuma gini zai saukar muku da ruwan sama ga ganin kai ya ce ma ya tsinge fari yana maganin fari a koma ga Allah ya tuba sai a samu ruwan sama don zunuban mu da yake hana ruwan sama to da ka zai aiko mana da ruwan sama wanda yake mai yawa sannan zai ƙara mana dukiya dukiya mai albarka da 'ya'ya masu albarka da ƙoramu da ruwa rijiyoyi su dinga kawo ruwa da sauransu wannan duka fa'ida ne na na istighfari in ba shi ne addabe kama ka koma kai ta da kai ta tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai maka maganin abu wa bil aqarihum yastaghfirun su wannan bayan Allah ya aljanna sun kasance suna neman gafara a ƙarshen dare wa fi amwalihim haqqun a cikin dukiyoyinsu kuma akwai haƙƙi lisa'ili ga mai roƙo mai tambaya kenan wal mahrum da kuma abun hana tambaya wato wanda baya roƙo mai kamewa wato su bayan Allah na gari ba sai wanda ya roƙa kawai da su bawa har wanda baya roƙa kuma ba wanda baya roƙa kawai da su bawa har ya roƙo wannan ce ke wannan mai bara mai bara shi ma yana da haƙƙi mai roƙo yana da haƙƙi wanda ya shiru bai roƙa ba shi ma yana da haƙƙi to za ka bayan Allah na gari sun wanda suke ba wa duka guda biyu kada mutum zai roƙe ka ka ja tun da roƙa ni ba zan baki ba an ce wallazina fi wallazina fi amwalihim haqqun wa fi amwalihim haqqun lisa'ili wal ma'ruf to da ka dukiyoyin masu tsoron Allah akwai haƙƙi da bai roƙo yar ka ce kuma sai wanda ya roƙa za ka ba wanda bai roƙa ba ba za ka ba shi ba to nan ma an ce wal hawo, al-muta'affif mai kamewan shi ma yana da haƙi to don ka lura da mutane ko mawadata ko ba mawadata ma galibi masu roƙon suke bawa galibi kafin ka ba mutum sai ya zo ya gaya maka matsalolinsa yana da bukata kaza yana da bukata kaza idan bai gaya maka ba za ku shekara goma da shi ke ga kofin ka ba wani sai rawar lokacin da ya zo ya ya ji bukatunsa ɗayan biyu ne mai wannan hali ko dai shi tunanin ma ya ba wa wanda ba roƙon bai zo masa ba saboda haka mai roƙon shi ya bayyana da bukata ta wanda ba roƙo gani yake kawai ba da matsala ne tun da ya shi ba kuskure ne haka ne ko bai roƙon baka ba shi ma yana da haƙƙi ko kuma wani yana son sai ka ƙasƙantar da kanka ne a wajen sa kafin ya baka in kai shiru ko ya san kana da bukata bai zai baka ba don me yasa baka zo ka roƙa ba sai ka zo ka ɗan ƙasƙantar da kanka ya ji cewa yana da falala a kanka sannan sai ɗauka ya baka da shi ma wannan kuskure ne kuma wani ko talauci zai kashe shi ba zai roƙa ba saboda haka ka ba wa wanda ya roƙa da kuma wanda wato ainihin bai roƙa ba to amma wa ya fi zama abin tausayi a cikin fakirai mai roƙon ko wanda baya roƙon wanda baya roƙon wanda baya roƙon shine fi zama abin tausayi shi ya sa Allah sai kuma yake cewa laysa miskinu alladhi ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان لكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفتن له فيتصدق عليه yace miskini hakikanin miskini abin tausayi ba shine wani wanda yake yawo yana farawa ka ba shi loma ɗaya ko loma biyu ko biyu ɗaya ko ma na ka ba shi ɗan kaɗan sai ya tafi gida ba wannan bane abin tausayi abin shine miskinin da bayi da shi kuma ba a san ma fayi da shi ba ban da a bashi bai bayyana da talaucin zama wannan ya fi zama abin tausayi saboda haka kai mawadaci sai ka nima kula da irin waɗannan sun fi zama abin tausayi amma wanda yake bara fa in baka bashi ba ma zai gaba kuma wani zai bashi ni roƙo in kan ya zo ma ka hana shi ma ya yi gaba ya je roƙa wani zai bashi amma da ba roƙo kuma dewa mata da shirki ba a ma kulawa ba a kulawa da shi saboda haka a dinga bawa wanda ya roƙa da wanda bai roƙa ba kuma a cikin suratul ma'arij Allah ta ce wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum lisa'ili wal mahrum wato waɗanda a su akwai haƙƙi sananne ga bai roƙa da wanda ba roƙa haƙƙi sananne wasu kake shi ne zakka suna ba zakka da wanda ya tambaya da wanda da wanda bai tambaya ba kasan zakka ma akwai masu buɗe tinta sun kafin lokaci ya yi masu fitarwa ramadana sun sani sun kafin ramadana za a dinga musu waya ko a je a same su wallahi bana ina son zan aure da yata wani akwai damuwa akwai basu suka a kai na kasuwa ta ki yalla ta kamanta da mu da zakka ga wannan mai roƙokin to karka ce ai tun da ka roƙa shi ke ni ba zan ka ba ka ba shi talauci ne ko roƙi damuwa ne ta addabi shi akwai wanda kawai ba zai roƙe ka ba ko ya za ka sai dai ka ɗauka ka bashi na haka ne zai ta haƙuri da talaucinsa da damuwarsa to shi ma yana da haƙƙi ka bashi to sai dai galibi masu roƙo suna ɗaukan kaskanci don ɗan adam shi a ɗabi'ansa ba ya son roƙo ba ya son roƙo manzala sallallahu alaihi wasallam akan roƙe shi ya haƙuri ya ba yi roƙe shi ya ya ba amma wata ran faɗi don an roƙa din sai fushi sai ce to kaga wannan dukiya in an baka ta ba tare da ta roƙa ba sai Allah ya maka albarka a cikin amma idan ka sa kudayen ka zo kana roƙo sai a baka din kuma a kwace mata albarka to da ka duk hakuri ma za su ba sai yayi wannan bayani to ballanta na wani wanda ba shi ba kuma roƙon in na farko ne ana cikin marmari za a iya baka amma in ka dawo gobe da ruwan sanyi wanda zai baka jikin sa zai sanyi jibi da kushi za ta yi fitowa in ka nace fito ya baka daga baya ya daina sauraron ka kwata-kwata in ya ganka ma ya kada kai ko hankalin bai tashi kaga ka zo da mutunci ka kenan to shi sa mutunci ba ya son roƙo fa anna fa a'taytu fa udna wa utumu wa man yafuru ta'ala yawma sayyidan ka tambaya mun ba ka ka tambaya duk wanda yayi wata tambaya za a kusa da shi yasa maza sun ya hana irin wannan bara yace za ta zalu masu za su bi ahadukum hatta Allah azza wa jalla wa tsada ala wajhi mus'atu amin wanda haka in kana ta kana ta roko kana ta roko ka zuwa mutuncin ka a duniya lahira ma za ka dai babu nama a tsaka sai dai ya zama da lura da mutane ba za su mana cewa lafiya ta yi ta illa zai salasa mutum uku ne ya halatta fi roko mutum na farko wanda ya asaran dukiyarsa ja'iha ta noma gonarsa ga ta ta yi saura ka ka cire kawai shi kenan wani bala'i ya zo ko yaki ya zo ya bi ta kanta ko kuma wasu tsuntsaye suka cinye abincin wannan, ko tsutsotsi ko makamancin wannan ko gobara ya cinye maka jarin ka gaba ɗaya ko a hanya ko a shago ko makamancin wannan ma'ana dai wanda ya tafka asara mummuna kowa ya sani sai zama ba da shi yanzu wani ya sai roƙa tun da samu ya ci abinci sai kuma mutumin da za a yi da shi ya zo ya talauce kowa ya tashi ka wani fa yana jin jiki wallahi wani yana jin jiki wane yana fama talauci ya buge shi kuma ɗan layin sun sani makwatansa sun sani wannan ya halatta ya zai yauka ko kuma mutumin da wato ya je ya ɗauki wani lamuni za a ɗaure wani ana fin a bashi ya ce idan ba a idan ɗaide eh, in aka zo aka ɗaure shi ya ce a kunce shi in bai biya ba zan biya shi kenan aka ɗaure mutumin nan lokacin aka kake shi ga lokacin biya ya kasa biya shi kuma wanda wanda ya ɗauki wannan namun ya wannan garanto haka za ka ce mutumin ka ya kudu ba ko za ka kai za ka biya kuma ka biya ba a daure ka shi kuma sai zama bai da shi a wannan lokacin to wannan ya halatta ya je ya roƙa a taimaka masa a biya masa wannan abin da ya sauka ɗin wannan guda uku kenan wasu suna karawa da cewa mutumin da zai aurar da yarsa bayi da ko kubo ga lokacin aure ya yi. sai wani yana cikin wanda talauci ya buga ba sai an ware shi ba yana cikin wanda talauci ya buge shi wannan ya halatta ya ce ya roƙa domin a bashi ya samu ya aurar da yasa sai nan dai a tunkule kawai roƙo sai a halin da nura ya halatta in ba da nura ba bai halatta ba amma kai mai bayarwa ne ake gayawa da wanda ya roƙa da wanda bai roƙa ba duka ba su suna da haƙƙi suna da haƙƙi a zakanka suna da haƙƙi a zumuncinka suna da haƙƙi a kyauta da kake yi da sadaka wanda kake bawa wato ainihin biskinai, da fakirai da baki in sun zo ka tarbe su da ainihin dukiyarka da makamantan irin wannan saboda haka mawadata su sani dukiyar da Allah ta'ala ya basu ba wai su kaɗai ba ba har da mabukata a ciki ka ɗauka ka bayar daidai gwargwado ba ce ka duka ka bayar bayan zaka ne kashi arba'in ne za ka ba kashi ɗaya kashi talatin da tara duka ka ne to ga in ba zaka bane kuma ɗan gwargwadon abin da ka bayar kar ka zama marwaci sai Allah ta'ala ya ce وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون Ubangiji ta'ala ya ce, wa fil ardi ayatun a bayan ƙasa akwai ayoyi da mutane da kawai da sai da yaƙini, wato ayoyi da suke nuna cikakkiyar kudura ta ubangiji ta Allah mai yi iko ne kan komai da kuma ayoyi da suke nuna Allah ta'ala makaɗaici ne ba wanda ya cancanta a bauta masa da gaskiya sai Allah idan ka duba wato bayan ƙasa za ka gani akwai tsirrai ke tsirwa da su Allah ne akwai koguna waye yi su Allah ne da ruwan da ke ciki akwai ƙoramu da suke gudu akwai bishiyoyi akwai duwatsu akwai ita kanta ƙasan da take shimfiɗe akwai manya-manyan koguna teku wanda suke toro ko na ruwa wanda ba san iyakacin sa ba Allah ta ala ya san iya inda ruwan ya kare daga bakin tekun zuwa ruwan ya kare ba wanda ya san in kazo wajen kazo gongon duniya abin da ya shafi ƙasa na sauran ruwa ne kawai babu wanda ya yi wannan sai ubangiji subhanahu wa ta'ala amma babu mai gane haka sai mai tafiya a bayan ƙasa ya je ya duba ko ka shiga jeje ka da dabbobi irin su giwaye irin su zakuna irin su uh, raƙumin daji da sauransu ka ga wa'annan su yi tan wa'annan su yi can duka Allah ta'ala ne a halice su wurin ma baka yi saka shiga ba sai ga wasu dabaru dabaru kuma dabbobin na Allah ya yi su ne kawai don ya nuna ikon sa kawai gara ba ta kai mai amfanin zaki mai amfanin giwa mai amfanin damusa da sauransu yana da amfani amfanin sa shine in ka kalle su ka tuna Allah ta'ala ne ya halicce su sai ka gane lalle Allah ne iko ne akan kowa sai kuma ka gane cewa Allah shi kaɗai cancanta abota masa tun da shi wannan hari za ka je teku kuma za ka ga ikon Allah ba kogi ƙananan kurti ba asalin teku daga yadda ruwa yake toro ko yake diri akwai wasu ranakun da in ka je teku ba ka yi saka zo kusa da bakin tekun ba saboda yadda yake koro ko yake da yake jebo ruwa akwai ranar ko kuma in kaje kana iya zuwa baki baki sai dai giri ka dinga cika a dan nesa kana zuwa ma bakin tekun sai ka kawai ba a irin duniyar da ka saba gani kake ba amma wata duniya sai daban kawai saboda haka wannan duka ayoyi da suke nuna ikon Allah da cancantan bauta masa shi kai ban ubangiji ta ke wani a kusikun ai a cikin kawunan kuma akan kawunan kuma akwai ayoyi afala tusirun ba za ku kuma ku ba ka zo ba ta daga farkon har karshen ta shi ga mani ne da zama jini da zama tsoka ya zama tsaki haka ne ga ya zo ka ka buta masa shi gaba da zama a cikin na a ko biyar har yanzu ya kuma ta biyar to da yake wuce ba ya yana shan iska yana rayuwa da a cikin amma yanzu da za a tsada ikin kawai shi a cikin mutuwa zai yi kuma da sabbin ya fito kada ya rayuwa yana jama kun ba da ake magana da ake zama har ya fara zama ba ne da gina da ake zama ba da tafiya ya fara magana ya fara a a haka a haka a haka a haka a a haka a haka har yă zama tsena yaya har ya zama baba har ya zama kasa shi na har ka zo ka lalata masa zo dogon dogon rayuwa a zo fara biyar ko ba ko ba ta ta ko ba ta ta ya ta ba ta ta ma ta ko duka ayata da kuma ba ka yi wa kanka Kuma sai abin da aka masa wa fi anfusikum a dangane da halittan ku ko akan kanku akwai ayoyi wanda suke nuna ikon Allah da kaɗaitarsa da cancanta a bauta masa tun daga farkon halittar har zuwa ainihin karshenta ba ta da yana cewa man tafakkara fi na nafsihi arafa annahu innama khuliqa wa lubina mafasiluhu lil ibada duk wanda ya tunani a halittar kansa to zai gane cewa fa lalle an halitte shi ne aka tausasa da tsansa ibada da hannunka nan za ka naɗe haka ka wuri kafanka haka wuyanka haka za ka gidi da inda ke so yi gudu ka tafi a hankali ka zauna ka nike ka nake yadda ka ke so yake to wannan yanka da za ka ga don ko ta Allah a kai ka kuma Allah da ya halittan ka nan ya sa maka hannun da baki da ido a tsirkarka da za a ce hankinka da bakinka da ka za ta da cikinka da muni za a yi in a ƙiyarka ya kamar da suna za ka yi muni duk yadda halittar ka ne yake ana canja maka shi kenan sai ka ga abin bai yi ba Allah ta ya ne sai ka ne fi ahsani taqwim a mafi kyawun biri mafi kyawun halitta haka yake cikin haka Allah ta ya ne sai ka wani abin ya yi shi kashi wani abin ya yi shi gaba yadda kana iya nadewa kashi ne amma ya hada da shi amma akwai gaba ko jijiyoyi ne da fata suka rike to ne tsakanin kashin da kashin kamar gini wani majina majina shi za ka ainihin murta kashin ta ka naɗe ka ji ciwo ba amma da kashi ne yake gugan kashi da sai ka buga bayan da mota ya ba ku bakin mai da izini karfe yana gugan karfe yana gugan karfe sai motar ta buga to haka da kai ma kasusuwan ka zai buga ko sai ka jin tafi lokacin da kake naɗewa to wannan giris ne wannan majina majina shi ne shi ne yake riga shi yasa idan mutum ya tsufa wani abu ya kan kare wani lokaci ko tsofaffi sai zama gwiwan sunan babu wannan abu mai tsawon jinsi babu abu mai tsawon abu in mai da yake iya yawo a cikin kokon gwiwan su su iya naɗe kafan su su wari sai ja musu wata allura an sa musu na zamani shi kuma wannan na zamani yana ƙarewa. sai ga an sa shi bayan shekara ɗaya ko biyu kuma ya sake karewa sai an sake sa to amma naka na halitta umarni da ta'ala yana nan tun da aka halitta ka kila harka mutu haka Allah ya yi da tsoka da jini a jikinsa da jijiyoyi da kokon kai da fatar baki da haƙora wanda za ka tauna abu da ba haƙori ma wani abu da za ka iya cin sa ka tambayi tsofaffi marasa haƙura da kai dole sun haƙura da wasu abubuwan ba sa iya ci da fatan kunnen ka maka na fata in ka zo kwanciya sai ka danne shi ba ka jin komai yana tashi kuma sai ka da an maka yi na tashi da wata man kahu in ka zo kwanciya kahu da katiban ka Na filo ka yi na tashi da ka tashi da su in ma kai kwanciya da karfi karshen sa ya karye zama ba wanda aka cewa ya kwanta ko ya faɗi kunyan sa ya karye saboda ba kai shi bane ba kaho bane fata ne to duk in ka duba halittar dan adam daga farkon sa har karshen sa gaba ɗaya aya ce ta ubangiji subhanahu wataala to wannan ya ce ka kai imani da Allah subhanahu ta'ala kada ka bijire masa sai Allah ta ala ce afala tusirun ba za ku dora masu wanda ne dora ne zai gane wa fi sama'i rizqikum a cikin a sama a cikin samai rizqikum akwai arzikin ku wa masu amuna da abinda da aka muku a tsauri wa fi sama'i rizqikum akwai arzikin ku a sama shine ruwan sama wanda sababi ne na na duk wani arziki ruwan sama ya zuwa a zo a yi noma a yi shuka a yi noma a samu amfanin gona yana da na yayin itatuwa da sauran abu da sauran amfanin gona duk wannan ruwan sama shi ne sama bisa ko tono kai a kasa. kai bayi ka noma rani ko ruwan sama shi ne asali don in ba ruwan sama ba za ka samu wannan ruwan sama to sai ka samu kai noma kai arziki ka samu ciyawa dabbobin ga su je su yi kiwo su ci su koshi to kar ka ce kuma to ai wani shi ba a noma sai a ce to in ma sana'a yake yi ko kuma yana kasuwanci kayan gonan ake sayarwa ko dabbobi da aka noma ake sayarwa a zo a sai wannan a zo a sai abun sayarwa wannan shi ma ya kuɗi ba. shi yasa idan damuna ba ta kyau ba to kasuwanci bai zai kyau ba idan damuna ta kyau kyau kasuwanci zai yi kyau shanu ma sai su yi kyau saboda sun samu abinci wanda za su dinga ci to da ka mu daga sama yake yake saukowa sannan wa a aduna da abin da aka muku sa ita ce aljanna aljanna tana sama da kuma ladan da ake ba wa mutane da hukuma ga wanda ya koke wa Allah subhanahu wa ta'ala to duk da gama ne ake rubuta na da da alaƙi kuma alƙawarin da aka yi ga wanda bi addini zai yi aljanna to aljanna tana sama can sama take saboda haka ku ji tsoron Allah ku bauta Allah ta'ala ku samu arzikin da Allah yake muku mai albarka daga sama da kuma alƙawarin da Allah ya muku na aljanna sai Allah ta'ala ce ka wa rabbi samai wal ardi na rantse da ubangijin sammai wa mahalicin sammai wa arbi da kasai mahalicin kasai innahu tabbas wannan abin da aka muku alkawari na tashin da kiyama da aljanna da wuta da haƙƙun tabbas ne babu kokonto a ciki mislama annakum tasbiqun misalin yanda kuke magana kamar yanda in kana magana ba ka shakka lalle magana kake yi to haka nan ka sani cewa za a yi tashi kiyama ko shaka babu ana rubuta lada da alhaki ko shaka babu akwai aljanna a sama ko shakka babu to da haka babu kokonto ubangiji subhanahu wataala zai tashi wannan duniya a yi tashin alkiyama a yi hisabi a tafi lahira sannan a je a yi sakaiya kamar yadda ka san kake magana ba ka shakka kai mai magana to haka wannan abubuwan za su faru tashin alkiyama ta da mutane sakamako da arzikin da yake saukowa daga wajen Ubangiji subhanahu wata'ala duka wannan babu shakka a cikinsa kamar yadda ba ka shakka in kana magana cewa kan ne kake magana sai Ubangiji ta dace. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تقر وبشروه بغلام عليم من يجي تعالى يسير هل اتاك حديث بيت ابراهيم المكرمي على ذي الاباري النبي ابراهيم جايين جاي كما لا يقولوا كتن راس كفي القريان صدوم ولموت عن النبي لوط وصحى لكدس يسير هل اتاك حديث بيت ابراهيم shin ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam labarin bakin annabi ibrahim al na masu daraja abun karramawa ya zo maka wato Allah ta'ala bude da wannan don maza su ya yi shauƙin a gaya masa wannan kisa shin kana da labarin abun da ya faru yau kuwa kaga dole hankalin ya ba da labarin ne ne ya faru amma da kawai da gani ta gaya maka da yau an yi kaza yi da ya gama tsari sa ma kai hankali kai na wani wuri wannan wani wuri to shi ne ke tambayar sa labarin bakin annabi ibrahim abun darajawa ya zo maka su ne duk ana an ce baiti ibrahim aka yi amfani da mufrad ba a ce buyuku ko buyuku ibrahim ba saboda ne aka yi zama tufi da umum saboda haka baki ake nufi ba bako ba hal ataka hadisu baiti ibrahim labarin bakin annabi ibrahim ya zo maka su ne mala'ika jibrilu da nika da isafi da ta kai hal ataka hadisu baiti zai zama bako guda ɗaya labarin bako wani bako ya zo maka ba ka ce baiti ibrahim to zai iya ɗaukan zai iya ɗaukan kuma baki da yawa to nan ubangiji ta hala yana tambayan manzara ta sama shin labarin mala'ikun da suka zo wa annabi ibrahim ya zo masa kuwa a za a ba shi labarin domin ya karkato da hankalinsa zuwa ga wannan labarin in aka tambaye shi wannan bakin su ne mala'iku mala'ikun ma manyan mala'ikun gaba daya mala'ika jibiru da ne kare da su ne manya manya ake mala'iku mala'ika jibiru shi ne shugaban su kuma Allah ta ala ce al-mufrani wanda abun karramawa abun girmamawa saboda girman su a wajen ubangiji subhanahu ta'ala da kuma darajar su a cikin mala'iku shi ka Allah ta ala ce al-mufrani in dakhalu alayhi yayin da suka shiga wajen annabi Ibrahim fa qalu salama suka ce masa muna yi maka sallama musallimu alayka salama wato sun zo masa a turan matasa kyawawa masu kurji masu da mala'iku ba to shi kuma annabi ibrahim bai san kai ba ya dauka cewa mutane ne to kada suka shiga sai suka ce masa salaman an mu alayka salaman muna yi maka sallama kamar ka ce assalamu alaikum kada sai ce salamun shi ma sai ce salamun alaikum ina yi muku sallama ni ma sai don an gaishe ka aka ce assalamu alaikum kai ma ka da dama ka ce assalamu alaikum ko ke ce maka salamun alaikum kai ma sai ka ce salamun alaikum in ga dama kuma ka ce wa alaikum salam ko wa alaikum salamun duk kana da daman kai wannan to da haka a takaice dai mala'ikun sun yi wa annabi adamu abin nan annabi ibrahim sallama kuma annabi ibrahim ya biyar musu da sallama to da haka yin sallama in zaka shiga wurin mutum musulunci ne zo da shi in zaka shiga gida ka ce assalamu alaikum in zaka je shiga wajen mutane assalamu alaikum in ka da dan uwanka assalamu alaikum sannan kuma ka mayar masa da sallama in shi yayi maka sallama ka ce wa alaikum assalam ko ka ce assalamu alaikum sai ma ko assalamu alaikum to domin shi ta ce wa idza quyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha an gaishe ka da gaisuwa in da wasu da ka mayar ka iri da kowace da to da ka an ga sallama wajibi to sai ka shi ma sai ce assalamu alaikum sai kuma yace qaumun munkawun ban gane ku ba shi ne ma'anar ƙaunin munkaru ƙaunin ku mutane ne munkaru wai da ba sani ba mana sannan ku da zuwa amma fa ban gane su waye ba ne a san kai baki wanda baka sani ba haka zaka ce assalamu alaikum wa ta ka kace zuwa ne kafin ka amsa sallama sai ka ce wa alaikum assalam mu shigo ne bismillah bismillah sun shigo sun zauna sai ka ce to amma fa ban gane ku ba ne ma'anar ƙaunin munkaru munkar wakilciyar ma'arifa ne ma'aruf yasa al-nakira wal ma'rifa kenan ko al-ma'rifa wal da ka sani al-nakira kuma abin da baka sani ba ba na nufin wai ko mutane da ban yadda da ku ba ga ne karka dauko daga inkari kawai in wanda aka saba asalin inkarin ai abin da baka sani bane kake inkarin sa ko abin da baka saba da shi to da ka mun karun? ba mu gane ko ba shi ne ba ma'anar magana amma na fasara za ka yi ta ta harafi ko kalma kalma qaumun mutane ne munkarun wanda ba mu sani ba wayanda ba mu ba abin nan wayanda ba mu saba da su ba ana yi ba mu gane kuwa daga ina kuke to su ba ba su faɗa ba kamar ba su ba da an ba su yi shiru ne sun da su mala'iku ne idan suka ce masa mu mala'iku ne haka ne da kai shi kenan bai wata wata ba faraga ila ahlihi sai ya sulale zuwa ga iyalensa faja a da ejilin sai ya zo da ɗan maraƙi saninin mai ƙiba koshashen maraƙi me gane gane me ake nufi da ya mutu da sai muka yi sallama ya ce ban gane kuma ba suka ɗari shuru shiru ɗan yi murmushi shi ke nan sai ɗan sulale shi ne ma nan faraga ba tare da sun sani ba in salla kufiyatan ya sulale a ɓoye a ɓoye sai ya tafi yana zuwa yana da wani maraƙi koshashe sai kama ya yanka shi sai ya gasa shi shi ke nan sai zo mutu da sama idan kai ba ko ana son maza maza ba za ka tare shi da hira ba ne. ya nemo yunwa daga wani gari kai ta hira a nemo ruwa ka bashi nemo abinci ka bashi in abincin bai dafu ba ka dan samu wani abu wanda zai fara da shi ko da nemo da ayamari ko akwai dan cincin a gidanka ko wani dan soyayyen nama ko ta yar doya haka dai duk ka zo dai a dan wanda za a dan fara kafin a kawo abinci wanda yake da daidai ko gudun wadatanka dan dibinonka kafin a fara hira shi kenan sai maza maza ya zame je kawo wato ainihin saniya saniya ya sa ka wannan baƙin manya ne gidan ko wanda za a yanka musu za a yanka musu saniya to ai wato al'ada ne an ce a kamaru mutanen kamaru suna dina an ce an yi bako suna yanka musu saniya ina ji mawadatan su ne wata ɗaya mutum da ya ji a yanka saniya to a yi ta gasa a yi ta gasa na wannan yana nuna karamcin mutane ne mutane ne wanda suke da karamci sun iya karɓan bako masu shiga wa idan garuruwa suka ce mu sai mu kunya ba anan ko da al'adan ku ba to ko an da yana ga ana yanka tumaki wa baki ana yanka nama a so shi gaba ɗaya ɗinkin a zo a kawo wa bako to kaga wannan ɗabi'a ce wanda take mai kyau to shi na annabi ibrahim sai ya je ya zo da wato ainihin dan maraƙi ga shi a nan ba ce ga shi ba aka ce bi idin sanini wato maraƙi mai kiba ko shishe ke nan ba ya ja duba rami ne a garken ne kama ba ko shishe mai mai amma a tsoron su hujje ce fama da fita an ja a bishirin hanidi ai mai wata kwata ba to sai dai ɗauko ɗan maraƙi wanda aka gasa da shashen ɗan maraƙi ya zai kawo ba ya ta kuna ma ya ne mai mahimmanci. to da haka ya kawo bakonsa nama ya ci ya ɗauka mutane ne ya ɗauka matasa ne masu cin nama a sai mala'iku ne ba sa cin nama saboda haka faƙarrabahu ilaihi ya kusantar mutu da naman nan marakin nan ya ce mutu "Bisimila, ku ci mana sai ga kawai ba sa ci "Bisimila, ku ci ku ci su ɗan shiru ba sa ci ya ga hannunsu ya kaiwa zuwa ga nama ƙala sai ce halata kulun ba za ku ci ba halata kulun na fakara ki ba za ku ci ba amma fakaran abin da ya yi ita hanyar da ya nemi su tsayin ba tare da na faɗa wani kuma dai a fasara na rabi ta kullum ba za ku ci ba to mu ba za ku ci nan ba in ka faɗa shi da ƙarfi ina nuna kamar umarni kake ba ba za ku ci ba ba za ka ci ba to amma ma'anan ala a kullum a larabci malamin balaga suna cewa al'ardu shine wa huwa talabu bil lutfi a nemi abu da sauki sauki ba tare da tsanantawa ba alatan bidu inda na ma'anansa ayya ku ci mana ala ta akulun ayya ku ci mana ala ta inda ayya ku sauka mana wuri ayya ku tsaya mana to kamar haka ne biya musu dauki kuma duk da wannan abun da ya sai gabata ci kaga dole ya dole a bayansa in dai ba ko ne ya ɗebo yunwansa da shi ruwansa ka kawo masa abinci ya kamata a ce ya ci in dai mutum ne to shi kenan sai ya fara shakkan anya kuwa waɗannan mutane ne kuwa fa aujasa minhum khifatan sai ya ji na ji ba karanta wannan ba فأوجس منهم خيفة فأوجس خيفة سيقوا يطوروا منهم دا دريسوا واتو سيقوا لتدسوا أما قوى بقيا متوان إن yanzu ya yi da gaji anya wayannan mutane ne kuwa a gasa maka nama dan maraki dan sa a sa maka naman saniya a sa maka mako ka ɗebo doguwar tafiya kuma alamu dai ba a kusa suke ba da ya san kuwa da a garin suke ko a kusa amma ba su ci ba saboda haka fa hau da samin mafi ba sai ji tsoron su amma ya koyi tsoron bai faɗa musu ba amma mala'ikun sun gane cewa ya koyi ta daga ganin fiskar mai tsoro za ka gane ya ba sai ya faɗa ba ranar sai suka ce na ta kafa suka ji tsoro kar ka zori ta na abin da zamu maka a wasu halin mala'ikun suka ce mu manzannin ubangijin ka ne an aika mu zuwa ga mutanen annabi lu za mu je mu halakar da su za mu halakar da alkariyan annabi lu sosai malaka ya ce a akwai jodo a ciki Suka ce mun san yana nan amma za mu tseratar da shi da wanda suka yi imani wanda za mu karanta a ƙarshen saboda haka sai suka ce masa kada ka ji tsoro wa basharu sai suka masa albishir fi kulamin da yaro alimi mai ilimi sai suka ce matar ka za ta haihu kuma za ta haifi yaro mai ilimi za ta haifi yaro mai ilimi shine annabi ta haka? bayan ilimin ma annabin Allah ne wato zai zama cikin annabawa na ubangiji da wata hada Wani hadisi ne mai kyau ai ko to amma inda abin ya zama matsala shine annabi Ibrahim ya tsufa an ta ya kai shekara ɗari da ashirin bai taɓa haihuwa ba matarsa kuma shekara da casa'in ba ta taɓa haihuwa ba to wannan shine abun wato ainihin abun mamaki ɗin shi yasa sai Allah ta'ala ce fa aqbala timra'atu fi sabwatin fa صرة فصكت wa qalat azuzun aqim قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم Ubangiji ta laite fa aka bada timra a tuhu matarsa sai ta fi sadko a sai dama tana jin su tana jin tattaunawan da suke yi aka masa albishi zai samu yaro yaron kuwa mai ilimi shine annabi ishaq a suratu hudu fa basharnahu bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub bayan ma an musu abishir da yaro za su samu da kuma musu abishir za su samu jika shine annabi ku to da haka sai ta fiskanto fi sarratin a cikin ƙara tana ihu da ta ji magana su daga nesa sai ta taho wajen su tana ƙara fasakkar wajahaha sai ta mari fiskanta wa qala sai ta ce ajuzun aqim ni tsohuwa ce a timin bakarariya ban taba haihuwa ba ta yana ake a yanzu na haihu kaga wani abun mamaki ne wani ya za su yi albishir su ce za ta haihu alhalin ita tsohuwa ce kuma ta yaki ma ba ta taɓa haihuwa ba tana yaɗi yan mata kwanda da jini a jikin ta bata ta taɓa haihuwa ba ta tana yanzu to da haka sai ta kawo nan kamar ka ce sai ta kawo cikin tashin hankali shine fi sabratin cikin kururuwa take faɗan wannan magana tana mari fuskanta tana cewa ake zan haihu bayan ni tsohuwa ne bayan ban taɓa haihuwa ba ne ba karariya a cikin surat hudu ya wailata a alidu wa ana ajizun wa haza ba ali shekha yanzu na haihu ni ina tsohuwa yan shekara casa'in wani mijin nawa tsoho yan shekara ɗari da ashirin ya za a ce mu haihu wannan wani irin abu ne ya za ku faɗi wannan magana a wata ayan ko ba ke haifar ba bashar nan haka sai ta yi dariya haka wasu ka fassara ne sai aka mata albishir da yaro wasu abokan fassarar ko ko zai ka sai al'adan da ya zo sai aka mata albishir za ta samu yaro wato da ta ji da da da mala'ikun suka zo annabi ibrahim ya kawo nama Basu abun nan ba basu ci ba shi ma ya tsori ta ce an yawa idan mutane ne to ita ma ta tsori ta domin ta kan ne ake yi to wannan tsoron sai ya sa ko gashi ka sai al'adan ta ya dawo sai aka ce to matar ka za ta haihu me hikiman zuwan al'ada mace in ba ta al'ada ba ta haihuwa ko za ka mai al'ada ita ne mai haihuwa ke sa mace in al'ada ta ya ɗauke ta ce tana da ciki in al'ada ta na zuwa kuma ba ta da ciki ko idda take in ta yi al'ada ta ta kuma ta ke tana biya aure to shi ke nan sai Allah ya yi hukunci da ba da bayan ko ba wannan alama za ta iya ɗaukan ciki kenan saboda haka sai ta zo hankalinta a tashe ya za a ce an mata tana malin fiskanta ya za a ce za ta haiku kai ya za ta haiku alhali ita tsoho a mijinta kuma wato ainihin tsoho kanu sai suka ce ka za ke haka dai Allah ta ala ya fara ya ce muke addishi mu yan aikin Allah ne Allah ne ya aiko mu sai ce muku yake albishir za ki samu ɗa annabi ta haka wato matan sunanta saratu ko saratu sunanta kala qala ka bana qalu kadhalika qala rabbuki haka nan ubangijin ki ya faɗa mahaifin ki shi ko Allah mai iko ne akan komai ko ba abin da yake gagaran ta inna ma amru idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun lamarin Allah in ya nufi yin abu zai kai kasance ne kawai abu ya kasance saboda haka suka ce haka ne Allah ta'ala ya faɗa Allah ko mai iko ne akan komai innahu huwal hakimul alim Allah ta'ala shine mai hikima ko shine mai ilimi shine mai hikima wato mai aje abu yadda ya dace ba mu san hikiman da ta sa Allah ya ya kaddara zaki haihu kina tsohuwa ba ko mijin kina tsoho ba amma Allah mai hikima ne bayan abu da hikima shine nuna ikonsa da kudurinsa sannan alimun Allah masani ne da inda ya kamata ya haife fadalarsa da rahamarsa to da ya ga ya dace a yanzu ku samu ɗaya ki samu ɗa annabi ishaq kuma har ma ki samu wato ainihin jika annabi yaqub har ma ku samu zuriya na annabawa su annabi yusuf da sauransu wannan duka Allah ta'ala shi ya barwa kansa sani shi dan wani hikima ne ya sa tun da ba ku samu ba sai yanzu shi kenan an ba ta amsa magana da kare ko ba ta yi tarin wato hikima na ubangiji wata wataala da ilimin sa ba sai gobe insha Allah za mu ci gaba da kisan taboyoyin da shi annabi Ibrahim da ya mala'ikun ne ya kawo su bayan wannan albishir da aka aka yi musu. Ubangiji ta Allah ya kara mana imani da tsoron Allah. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم سبقات bukata da ya biya musu bukatun suna kai kuma ana ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم برحمتك امنا واكفنا شر ما اهمنا وعلى الايمان الكامل والكتاب والسنه توفنا